أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar tamanin da 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Litinin da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Bayan hakan muna dauke da shirin na ko kun san da ya saba leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shi kuwa wanda ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma sai shirin lafiya sai da kula wanda shi kuma zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar to waɗannan dai su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke nan tafe bayan kanan labaran. dakarun kare juyin juhal musulunci na iran sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami akan gwamnatin yahudawan sahayoniya a cikin daren jiya lahadi a ɗaya bangaren sun gargaɗi 'yan isra'ila a yankunan da aka mamaye su gaggauta ficewa daga yankin domin tsira da rayukansu shugaban ƙasar iran masu rufe shashken ya ce al'ummar kasar na buƙatar haɗin kai fiye da kowane lokaci a yanzu tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas dakarun kare yin juhar musulunci na iran irgc sun kaddamar da wasu sabbin harhare na mayar da martani akan gwamnatin yahudawan sahiyoniya a cikin daren jiya lahadi an jiyo karar fashewar abubuwa masu karfi a yankunan da aka mame na ufa da lowa galile da haifa da afula da kuma nazareth sun kaɗan bayan har-haren dakarun kare jun juhar musulunci na irgc sun kaddamar da wasu sabbin hararen jiragai marasa matuƙa da makamai masu linzami kan tel aviv haifa da wasu yankuna da dama a kudancin yankunan da aka mamaye harin dai na daga cikin matakai da dama na harin ramuwar gayya da iran ta kaddamar tun ranar juma'a a matsayin martani ga harin isra'ila wanda ta kai kan cibiyoyin nukiliyar iran sansanonin soji da ma wuraren zama a tehran babban birnin kasar da ma wasu sassa harin dai na ramuwar gayya na iran ya fara ne jim kaɗan bayan jawabin da jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said alhamdulillah ya yi a gidan talabijin inda ya yi alkawarin cewa gwamnatin isra'ila za ta fuskanci martani bisa wato babban kuskurenta da ta aikata na shelanta yaƙi akan jamhuriyar musulunci ta iran sojojin kasar iran sun yi gargaɗi ga isra'ilawa mazauna yankunan da aka mame da su gaggauta ficewa a daidai lokacin da iran ke shirin kaddamar da harare a yankin a wani sako da aka watsa ta gidan talabijin kanar reza sayad kakakin cibiyar sadarwa ta sojojin kasar iran ya gargaɗi mazauna yankin da cewa ci gaba da zama a yankin zai jefa rayuwarsu cikin haɗari a daidai lokacin da iran ke mayar da martani kan harin da sojojin isra'ila suka kai a baya-bayan nan kanar sayed ya yi allah wadai da gwamnatin netanyahu yana mai cewa matakin da iran za ta ɗauka zai kara faɗaɗa a duk sassan yankunan da isra'ila ta mamaye sojin iran in shi sayyad suna da cikakken utunar cikakkun bayanai na leken asiri kan wasu mahimman wurare a yankunan da isra'ila ke iko da su yana mai gagaɗin mazauna yankunan da su guji waɗannan wuraren tare da lura da cewa ko matsugunan ƙarƙashin ƙasa ba za su ba da tabbacin tsaron lafiyarsu ba kalaman sayyad tun biyo ne bayan wani sabon har makamai masu linzami da jirgai marasa matuka da dakarun kare jun juhal musulunci na iran irgc suka kaddamar a yammacin jiya lahadi a wani bangare na operation true 3 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaban kasar iran masu rufe pezeshkian ya ce al'ummar iran na buƙatar haɗin kai fiye da kowane lokaci kuma dole ne su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tsaya tsayin daka wajen yaƙar zaluncin gwamnatin isra'ila pezeshkian ya bayyana hakan ne a yayin zaman majalisar dokokin ƙasar a yau litinin da ya allah wadai da hararin wuce gona da iri da gwamnatin isra'ila ta yi kan iran wanda ya yi sanadiyar shahadar wasu kwamanjoji na soji da masana kimiyya na iran da kuma fararen hula da dama makiya ba za su iya kawar da mu ko kuma al'ummar mu daga daga hanyar kashe-kashe ko ta hanyar kashe-kashe da kisa ba in ji Pezeshkian ya karar cewa ga duk wani jarumin da ya faɗi ɗaruruwan ƙarin za su tashi su ɗauki tuta kuma za su yi adawa da zalunci laifuka da cin amana shugaban ya yi kira da a haɗa kan ƙasa yana mai jaddada cewa iran ba ita ce ta ta kalo wannan yakin ba a yau fiye da kowane lokaci muna buƙatar haɗin kai wajibi ne dukkanin al'ummar iran su haɗu wuri guda su tsaya tsayin daka wajen yaƙar wannan ta'addanci kuma kowane irin bambanci ko ra'ayi ko matsala da ake da su dole ne a yi watsi da su a yanzu in shi shugaban ƙasar ta iran ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi kakkausar suka kan harin da sojin isra'ila suka kai kan ɗaya daga cikin gine-ginenta a tahiran babban birnin kasar. wanda ya sanadin jikatar mutane da dama ciki har da ma'aikatan ma'aikatar mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar sa'id zade a wata sanarwa da ya fitar jiya lahadi ya tar da harin a matsayin na da gangan Hatuzade wanda kuma shine shugaban cibiyar nazarin manufofin harkokin waje na ma'aikatar. Ya ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da abokan aikinsa da dama, waɗanda aka kai su asibitoci domin yi musu magani. Hatib Zade ya bayyana lamarin a matsayin har yanzu wani babban laifi na yaƙi. kuma wani bangare na cigaba da wuce gona da iri na gwamnatin isra'ila kan jamhuriyar musulunci kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan jamhuriyar musulunci ta iran da aka fara a safiyar juma'a inda suka kai hari a wurare da dama a faɗin kasar ciki har da tehran ƙasashen duniya da dama dai na ci gaba da wato mayar da martani game da hararen wuce gona da irin da isra'ila ta kai akan iran manyan ƙasashen duniya na ci gaba da neman akai zuciya nesa game da rikicin da ya biyo bayan shelanta yakin da kasar da isra'ila ta yi wa iran kasashen da ke makwabtaka iran da dama a wasu wato hirarraki ta wayar tarho da shugaban kasar ta iran da kuma ministocin harkokin waje na waɗannan kasashen daban-daban sun nuna goyon bayan su ga iran tare da yin allah wadda da harin da isra'ila ta kaddamar a kanta iran dai ta bayyana wannan har da isra'ila ta kai mata a ranar juma'a matsayin shilanta mata da yaƙi inda tuni iran din da yammacin ranar juma'a ta kaddamar da hararen mayar da martani ga kasar ta isra'ila hararen da iran din ta kai kan isra'ila sun yi sandan rasa rayukan yahudawa da dama da kuma raunata wasu bayanai sun ce an samu iran din ta kai hare-hare a wurare a sassa daban-daban na kasar ta isra'ila ciki har da tel aviv da kuma haifa da wasu cibiyoyi na ababen more rayuwa na isra'ilar kazalika bayanai sun ce akalla yahudawa sha uku da suka mutu a hararen na iran sai kuma ɗaruruwa da suka jikata to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da madalla masu sauraro bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye. Sharhin bayan labarunmu zai tsokaci ne akan yadda Iran ta kai hari akan wata babbar cibiya ta kimiyya da fasaha ta haramtacciyar kasar Isra'ila wato Weatherman Institute a matsayin mayar da martani ko kuma wani sashe na mayar da martani akan hare-haren da 'yan sahiyoniya suke kawo cibiyoyinta ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku harin da iran ta kai a ranar asabar ɗinnan da dare a kan haramtacciyar kasar isra'ila ya shafi yankuna da dama da suka hada da cibiyar wai zaman da ita ce cibiya ta koli da haramtacciyar kasar isra'ila take ji da ita ake kuma daukar ta a matsayin daya daga cikin fitattu a duniya tashar talabijin ta goma sha biyu ta isra'ila ta bayyana cewa da safiyar yau lahadi gobara ta tashi a cikin ginin wannan cibiyar ta weatherman wanda yake kunshe da ɗakunan bincike ita kuwa tashar talbijin ta goma sha hudu cewa ta yi ɗakunan bincike na kimiyya da ke cikin ginin wannan cibiyar sun illata sosai saboda harin da makamai masu linzami na iran a cikin wannan cibiyar ana fara yin karatu ne daga kan digiri na biyu ba na farko ba ana kuma yin digiri na uku a cikin fagagen kimiyyar lissafi da kimiyyar sinadarori da ilimin kwamfuta da ilimin kwakwalwar dan adam da kuma wasu fagagen ilimomi wannan cibiyar tana taka rawa wajen gudanar da bincike a cikin haramtacciyar kasar isra'ila a fagagen ilimi da suka shafi ayyuka masu alaka da soja da kuma farar hula gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take ɗaukar nauyin tafiyar da wannan cibiyar da kuɗaɗe sai kuma wasu ƙungiyoyi na 'yan sahiyoniya da suke warwatse a duniya dukkaninsu suna ba da kuɗaɗe domin ganin cewa wannan cibiyar tasu ta ci gaba da wanzuwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ji da wannan cibiyar wannan cibiyar tana da alaka da wasu muhimman cibiyoyi da ake da suna bincike a duniya da suka hada da cibiyar massachusetts institute of technology da ke amurka da kuma stanford university hakanan kuma cibiyar max planck institute and expert ta kasar jamus ita dai wannan cibiyar an kafa ta ne a shekara ta 1934 a hannun haimoizman wanda ɗaya daga cikin 'yan sahihuniya na farko-farko kuma shine ma shugaban ƙasa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa na farko sannan daga baya aka canza mata suna zuwa sunansa inda da farko take amfani da sunan daniel steve kamfanin dillancin labarun paris news na iran ya bayyana cewa an kai wannan harin ne dai a matsayin mayar da martani a kan kisan gillar da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa masana fasahar nukiliya na iran jaridar new york times ta bayyana cewa hotunan tauraron dan adam da aka ɗauka daga sama ya nuna cewa lallai ta yi illa matuƙa su ma hotunan kamarori na cctv da aka ɗauka sun nuna yadda makamai masu linzami suka sauka a kan wannan cibiyar su ma kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa ɗakunan bincike da nazari masu yawa da ke cikin wannan ginin sun lalace wannan dai mun taɓa ne a jerin matakan da jamhuriyar musulunci ta iran take ɗauka na mayar da martani akan har-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kawo iran ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Litinin 26 ga watan hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 20 ga watan zumhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 16 ga watan yuni shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1318 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan zulhajji shekara ta 128 hijira kamariya aka haifi imam musa alkazim salam limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madinar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imam kazim salam yana dan shekara 20 a duniya inda yake bayyana ilimin addinin musulunci na gaskiya ƙarƙashin kula na mahaifinsa imam sadiq salam sannan bayan shahadar mahaifinsa ya ɗauki shekaru 35 cur yana jagorantar al'ummar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kuma ya shiga hanya mai tsanani na iyayensa da kakanninsa inda ya yada ilimin musulunci na gaskiya a cikin al'umma a farkon shekarun rayuwarsa ya zo daidai da lokacin faduwar daular banu umayya da kuma farkon daular abbasiyawa imam kazim salam kafin ƙarshen rayuwarsa mai albarka tare da shahada yana ɗan shekara hamsin da biyar a duniya ya ilmantar da ɗalibai da dama kuma ya yi zamani da sarakunan abbasiya guda biyar daga cikinsu har sarki haruna rashid sarakunan gaba ɗaya dai ba sa son abin da yake yaɗawa. musamman na ilimin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da ƙarshe dai sarki Haruna Rashid sarki na biyar daga cikin sarakunan Abbasiyawa ya ɗaure shi na shekaru kimanin goma sha biyar a birnin Bagdaza da ƙarshe dai ya kashe shi a gidan yari kafin shahadarsa dai imam musal kazim salam ya tarbiyantar da ɗalibai da dama wanda suka yada ilimin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma saboda wannan ne sarki haruna rashid ya ga cewa samuwar imam salam a cikin mutane hatsari ne ga shugabancinsa don haka ya kama shi ya jefa a gidan yari har zuwa ƙashin rayuwarsa muna ta al'ummar musulmi murnar zagayowar ranar haihuwar imam musa kazim salam sannan an naƙalto shi yana cewa hanya mafi dacewa na kusanci ga allah bayan sanin shi shine wato tsaye da sallah kyautatawa mahaifi da mahaifiya da barin hasada da kuma jiji da kai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan hurdot shekara ta 1298 miladiya babban malamin addini kuma masanin ilimin fikihu ayatollah mirza mustapha mushtahid tabrizi ya rasu haifi ayatollah tabrizi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya fara karatu a gida sannan bayan haka ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na zamaninsa daga baya dai ya dawo birnin tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai daga cikin ɗalibansa akwai wa'anda suka zama manya-manyan malamai daga cikinsu akwai ayatullahi okunde khurasani Atla Tabrizi ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai hashiya da yi wa kifayatul usul bayan wannan gwagwarmaya ya bar duniya a ranar 26 ga watan hordor shekara ta 1298 miladiya wanda ya yi daidai da 15 ga watan ramadan shekara ta 1337 hijira kamariya yana ɗan shekara 40 a duniya a birnin tabriz na ƙasar ta iran masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yunin shekara 1945 miladiya a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu jiragen yakin amurka sun fara kaiwa wa ƙasar japan yaƙi inda suka farwa garin fukolo da ke kudancin ƙasar ta japan ƙasar amurka a lokacin da ya ta farwa ƙasar japan da yaƙi ne don tilasta mata miƙa kai ga ƙawancin yakin duniya na biyu wa'anda suke fafatawa da da shugaban ƙasar jamus wato hitler da kuma ƙawayensa a duniya a yakin dai amurka ta kashe dubban fararen hula sannan ta lalata gonaki da kuma kamfanoni na ƙasar japan da dama daga ƙarshe a ƙarshen yakin dai gwamnatin amurka ta kai hare-hare da makaman nukiliya kan ƙasar ta japan wanda ya tilasta mata miƙa kai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 ci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu wata tattaunawa da za ta yi da amurka kan shirinta na makamashin nukiliya a halin da ake ciki na kare kanta daga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da goyon bayan ƙasar amurka a yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kan yankunan ƙasar iran a hukumance iran ta bayyana rashin yiwuwar ci gaba da zaman tattaunawa da amurka kan batun shirinta na makamashin nukiliya tare da ɗorawa amurka alhakin abin da ke faruwa kai tsaye shugaban kasar iran masu'ud pezeshkian ya bayyana cewa akwai haɗin kai tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka wajen kai hare-hare kan kasar iran domin rusa zaman tattaunawar nukiliya da haka ke bayyana kawar da duk wata magana ta aniyar amurka na samar da hanyar warware ta takaddamar shirin iran ta hanyar lumana a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya tabbatar da cewa ci gaba da tattaunawa da amurka a yayin da ake ci gaba da kai har haren wuce gona da iri yana gwada tsarin tattaunawar bashi da ma'ana yayi kakkausar suka ga matakin da hukumar iaea e ta ɗauka kan iran inda ya yi la'akari da hakan a matsayin wani dalili na halasta cin zarafi kan cibiyoyin nukiliyar iran tun a baya-baya shugaban kasar iran masoud pazashkiyan ya jaddada cewa tushen tattaunawa da amurka shine umarnin jagoran juyin juyin halin musulunci kuma iran ba za ta miƙa wuya ga tilastawa ba sannan a nashi bangaren tsohon kwamandan dakarun kare juyin juyin halin musulunci na iran marigayi manjo general hussein salami ya bayyana cewa iran a shirye take tunkari kowane yaƙi a kowane irin mataki kamfanin dillancin labaran tasnim ya nakalto fasashkiyan yana faɗar haka a ranar alhamis ba za su taɓa amincewa da rage bincike zuwa sifili ba sannan iran tana jiran amincewarsu don samun makamashin nukiliya da ake bukata na masana'antu daga magunguna da noma da sauran fannonin kimiyya ya kuma kara da cewa ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba saboda jagoran juyin juhalin musulunci ya jaddada cewa ba za su ƙera makaman nukiliya ba kuma wannan ita ce manufar jamhuriyar musulunci ta iran kalaman na shugaban iran na zuwa ne bayan da shugaban amurka donald trump ya ce ƙasarsa ba za ta bar iran ta mallaki makaman nukiliya ba a martani kan barazanar amurka na daukan matakin soji kan iran idan har tattauna wanda ake yi kan shirin makamashin nukiliyar ta ta citira tsohon kwamandan dakarun kare juyin juhali musulunci na iran ya ce sun shafe shekaru suna rayuwa a cikin yakin basasa kuma iran ta fuskanci yakin tattalin arziki daga duniya ya nuni da cewa a yaushe makiya suna neman rufe dukkanin kofofi ga kasar iran kuma iran ta shirya wa hakan tare da kalubalantar wata makarkashiya ta hanyar gudanar da yaƙoƙi mafiya girma kan waɗannan makirce-makirce ya kara da cewa a wasu lokuta makiya suna yi wa iran barazana amma tana mayar musu da martani da cewa a shirye take ta kowane irin yanayi ya gargaɗi waɗanda ya bayyana su a matsayin makiya da kada su yi kuskure su yi tunanin aiwatar da waɗannan ruɗun tunani nasu saboda za su fuskanci masifar da ba su taɓa fuskanta ba a nasa ɓangaren, wani babban jami'in ƙasar iran ya shaida wa kamfanin dillancin labaran rotis a ranar alhamis ta gabata cewa ƙasarsa ba za ta yi watsi da haƙƙinta na tace sinadarin uranium ba saboda tashe-tashen hankula a yankin ya kara da cewa wata ƙasa abokiyar iran a yankin ta gargaɗi iran kan yiwuwar fuskantar harin soji jami'in ya ce tashe-tashen hankula da ke ta'azzara a yankin na ɗauke da manufar yin tasiri ga iran wajen neman sauya matsayinta kan haƙƙinta na makamashin nukiliya a tattaunawar da take yi ba na kai tsaye ba da amurka ƙarƙashin sa idan masarautar oman amma iran ta shige matsayin tasirantuwa da barazana da makirce-makircen wasan kwaikwayo hakika tun a ranar 12 ga watan afrilun da ya gabata ne amurka da iran suka fara gudanar da tattaunawa har zuwa sau biyar wanda oman ke shiga tsakani inda suke neman samun madadin yarjejeniya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 na neman dakile gagarumin ci gaban shirin iran na nukiliya domin dage mata tarin takunkumai na zalunci da aka gaba mata Trump ya yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da Iran a shekara ta 2018 a lokacin wa'adin mulkinsa na farko na shugaban ƙasa. a gefe guda kuma kamfanin dillancin labaran igna ya habarto daga shafin asian wayar da ya nakalto daga wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wani jami'in amurka suna da'awar cewa shugaban amurka donald trump ya shaida wa netanyahu cewa yana adawa da daukan matakin soji kan iran a wannan lokaci domin yana ganin akwai yiwuwar cimma yarjejeniyar nukiliya da ita kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behruz kamal bandi ya sanar da cewa a matsayin martani ga soke matakin da kwamitin alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ɗauka iran za ta ƙara inganta ta ci sinadarin uranium tare da gudanar da wani katafaren masana'anta na uku kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran beheruz kamal bandi ya ce yayin da yake ishara da kudurin da amurka da gungun tarayyar turai suka kada a kwamitin gwamnonin hukumar makamashin nukiliya ta duniya iran za ta kara inganta makamashin uranium tare da gudanar da wani gini na uku wannan dai ba shine karan farko da aka fitar da wani kuduri kan kasar iran ba sun sha yin haka a baya ya ci gaba da cewa iran kuma na yin gargaɗin da suka waje ba kuma tana shaida musu cewa wannan hanya da suke bi ba za ta haifar musu da sakamako mai kyau ba kuma abin bakin ciki shine manufarsu ita ce matsin lamba ta fuskoki daban-daban inda a halin yanzu iran take fuskantar takunkuman tattalin arziki kuma a yanzu ana kara mata matsin lamba na siyasa wannan matsin lamba na siyasa na da nufin tursasa wa iran ta koma baya daga kan matsayinta na gaskiya wannan babban kuskure ne da suke yi kuma sun yi hakan a baya inda iran a bangaren ta ta ɗauki matakin yi musu gargaɗi da faɗakarwa masu yawa ya ci gaba da cewa abin takaici hakika sun bi wannan hanya amma iran ta kasance a shirye kamar yadda a cikin sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar da hukumar makamashin nukiliya ta iran suka fitar sun yanke shawara kuma darakta muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliyar iran ya sanar da abokan tarayyar ƙasar kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behrus kamal bandi ya sanar da cewa matsayin martani da soke matakin da kwamitin gwamnonin hukumar iaea e ya ɗauka iran za ta ƙara inganta sinadarin uranium tare da gudanar da wani katafaren masana'anta ta uku kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran behrus kamalbandi ya ce iran za ta ƙara inganta sinadarin uranium sannan za ta hanzarta fara aikin katafaren makamashi na uku wajen gudanar da sarrafa sinadarin uranium yayin da yake magana kan kudurin da amurka da tarayyar turai suka ɗauka a kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Kamal Bandi ya bayyana cewa akwai wani tsari da kasashen yammacin duniya ke aiwatarwa tare da haɗin gwiwar kasashen turai uku da Amurka kuma ana maimaita shi akai-akai. Wannan dai ba shine karan farko da aka fitar da wani kuduri kan ƙasar Iran ba sun sha yin haka ya kuma ci gaba da cewa Iran ta kuma yi gargaɗi da suka waje ba tana shaida musu cewa wannan hanya da suke bi ba za ta haifar musu da ido ba abin bakin ciki shine manufarsu ita ce matsin lamba ta nau'o'i daban-daban kan iran halin yanzu iran tana fuskantar takunkuman tattalin arziki kuma ana kara mata matsin lamba na siyasa wannan matsin lamba na siyasa na da manufar rusasa iran ta koma baya daga kan matsayinta na gaskiya wannan tunani babban kuskure ne saboda sun gwada hakan a baya don haka iran a nata bangaren ta yi gargaɗi da faɗakarwa da suka dace ya ci gaba da cewa abin takaici hakika sun bi wannan hanya da son zuciyarsu ta raɗa musu amma iran ta kasance a shirye don ƙalubalantar haka kamar yadda yanzu cikin sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar da hukumar makamashin nukiliya ta iran suka fitar a riga an yanke shawara kuma darakta muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya sanar da abokan hudarsu. ya kara da cewa nan da nan bayan da aka yanke wannan hukunci na rashin adalci idan ta gabatar da takardar tambayoyi don jin takamaiman ma'auni mai inganci ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da fara aiki da rukunin tace sinadarin uranium na uku a halin yanzu tana da rukunin inganta uranium guda ɗaya kuma sabon rukunin zai zama na biyu kuma yana da matuƙar mahimmanci saboda babban matakin aminci da yake da shi bugu da ƙari duk masana'antar sarrafa makamashi na tace sinadarin uranium ta dr shahid ali muhammad pardon za a maye gurbin su da na'urorin karni na shida da injina na ci gaba wanda ke nufin cewa samar da sinadarin da aka tace zai ƙaru da yawa a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran ya rubuta cewa a bayyane yake cewa cimma yarjejeniyar da za ta tabbatar da zaman lafiya na dindindin da shirin makamashin nukiliyar iran abu ne mai yiwuwa kuma ana iya cimma shi cikin sauki ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya rubuta a shafin sanatotar game da sabon zagayen tattaunawa tsakanin iran da amurka da kuma matsayin iran a kansa yana mai cewa shugaba trump ya bayyana a lokacin da ya shiga fadar white house cewa ba lalle ne iran ta mallaki makamin nukiliya ba wannan matsayi ya yi daidai da aƙidar iran ta nukiliya kuma za a iya ɗaukar sa a matsayin ginshikin ƙulla yarjejeniya tsakanin iran da amurka Arakci ya jaddada cewa irin wannan yarjejeniya wacce za ta iya samar da fa'ida ga bangarorin biyu ta dogara ne kan ci gaba da haɓaka shirin Iran a ƙarƙashin cikakken kulawar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma yadda za a ɗage takunkuman da aka sanya mata. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne zamu jalin zamunsa. sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata. yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin in tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk ta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaƙa ta irin wannan hanyar yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewa yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to ana bacteria din sai ake ce musu sunan su gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yayi ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wayannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwan jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bacteria da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bacteria ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu kanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin waɗannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali kwayan cuta na bakteriya yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a somin ja da yalo a somin farin kafsu a somin waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗin nan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga koda lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan kuma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. To duk a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? A gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da muhimmanci mu fahimci cewa har da mun nuna alamunsu Eh, da yawa mutane sai su ga cewa a to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba a kasar ba mun ce kwayoyin mm. da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka takaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗin nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi matuƙar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin ciwon ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin kwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibi waɗannan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa Eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma kwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda naman ba nasu ne, kuma ma sauki ya kasa tabbata turkta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi na'am babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsabta da ake magana mu ƙara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan 'yan uwanmu kowa ya zama na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancan ya sa pant din wancan wannan ya sa pant din wannan yana da muhimmanci sannan ah, na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita gani na zo me yake damun ki ba abin da yake damuna amma na ji an ce duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shine a kowa Eh, kamar yadda ake faɗa maganan eh, saduwa da mata barkati da ake magana mu lalle mu wa kanmu a ah, abin nan faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai. yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kare ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi kokari su ma su sha wannan magani su an yadda lafiyar su kalau amma tun da shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tunda yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama mu sha Allah To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. da likita bokan turai a da niyya sosai na ce a likita bokan turai a da niyya sosai كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخين مشاع أخت